haka ne ko mm. takwas ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiya biyu. cikin tafsirin mana littafin allah maɗaukacin sarki a yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul ankabut bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نعم وانا سورة انا كرنت لسورة الانقبوت شيني سونا انت جد باب وانا حديثي فهيه انذن تتشير يزور وانا سورة amma kuma haka take da wannan suna a dukkan a mushafai kuma a dukkan wurin malamai ita ce sura ta 29 a jerin surorin alkur'ani in ka ɗau lissafi daga suratul fatiha bakara ali imran to zuwa suratul ankabut za ga iske sura ta 29 amma a wajen saukar surorin alkur'ani ita ce sura ta tamanin da biyar a jerin saukar surorin alkur'ani ta sauka bayan suratun rum kuma gabanin saukar suratun mutafifi a ita ce ƙarshen surar da ta sauka gabanin hijira ita ce ƙarshen surar da ta sauka gabanin hijira tana da ayoyi 69 a sura ce makiya a bisa zance mafi rinjaye mana an saukar da ita gabanin hijira wasu malamai sun keɓance ayoyi goma na farko daga cikin wannan sura cewa sun sauka bayan hijira duba da cewa a cikinsu an yi maganar a munafikai wanda munafinci kuma bai kullo ba sai bayan da hijira bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi hijira zuwa garin Madina a garin Makka babu munafikai domin a lokacin kafircin ne yake da ƙarfi shi ne idan mutum yana da shi zai bayyana musuluncin ake koyewa to don haka babu munafikai a zaman makka amma yayin da maza Allah ya koma madina musulunci ya yi ƙarfi, aka wayi gari wanda ba musulmi ba yana koyi abin da yake kai na kafirci to sai aka samu munafikai suka ce to tunda a cikin waɗannan ayoyi guda goma na farko an yi maganar munafikai sai yake gwada cewa sura ce ko ayoyi ne wanda suka sauka ga bayan hijira haka nan a ciki an yi magana jihadi dan haka yake gwada sun sauka bayan hijira to amma dai wannan ba dalili bane gamsashe da zai sa a tafi a kan haka domin dan an yi ishara zuwa ga munafinci wannan ba yana nuna cewa sun sauka bayan hijira bane jihadi da aka magana kuma a cikin ayoyin jihadi ne da ake maganar jihadun nafsi jihadin zuciya da rai kai kokarin tirsa ta zuciyarka zuwa ga tsayawa kan abin da yake na gaskiya da karba addini kamar yadda za mu je a cikin wannan sura din da haka magana mafi rinjaye sura ce makkiya ta sauka gabanin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura sura ce da ita ma kamar sauran surorin da suka sauka a makka ko gabanin hijira tana magana ne kan abin da ya shafi aqida ƙudiri na zuci me ya kamata ko me ya waje wa mutum ya ƙudirce da kuma sako na annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma magana tashin alkiyama. waɗannan abubuwa guda uku galibin surorin da suka soka gabanin hijira abubuwan da suke tattaunawa kenan al'aqida wal risala wal ba'd a bangaren tauhidi zamu ga sura ta fara da magana da imani kamar yanzu yadda muka ji an karanta mana a hasiban nasu an ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kun ga ta yi maganar imani da irin abin da muminai za iya jarraba su da shi bayan sun yi imani da kuma abin da yake na bayanin cewa suna ce ta Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe waɗanda suka yi imani hakanan sura ta yi magana akan abin da ya shafi a jihadun nab ko kuma akan abin da ya shafi annabta da wahayi kamar yadda za mu gani Allah ya ce wa in wa yukazzibu fa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum ma'ana idan kun karyata to an karya al'umman da suke gabanin ku kuma sun karyata wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin haka nan sura ta yi magana abin da ya shafi tashi bayan mutuwa da hisabi da ba da sakamako kamar faɗin Allah awalam yarau kaifa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu su ga yaya Allah maɗaukacin sarki ke fara halitta ba sannan kuma ya dawo da ita haka nan turar ta yi magana a abin da ya shafi jihadin rai jihadin zuciya ka tankwarar da zuciyarka zuwa gabin abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da barin abin da Allah ya yi umarni a hana a bari na kafirci kamar yadda turar ta yi magana zuwa ga ko ta yi ishara zuwa ga abin da ya faru ga wasu al'ummu da suka gabata adawa da samudawa da karuna da fir'auna da hama na irin abin da ya same su bayan sun karyata manzanni hakanan ta yi magana a akan abin da ya shafi kiran ahlul kitab cewa a kirawo su zuwa ga wannan addini da tattaunawa da su kyakkyawar tattaunawa kamar yadda ma'ana turar ta yi magana a kan da awar annabawa da abubuwan da suka zo da shi wannan a dunkule abinda surar ta kusa kenan Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harfai guda uku alif da lamun da mimun alif lam mim waɗannan harfai kamar yadda bayani ya gabata a surorin da suka gabata harfai ne daga cikin harfan larabci larabci yana da harfai waɗanda ake kira hurufin hijaiya to waɗannan harfai daga su ne alkur'ani ya zo ba wasu harfai ba ne daban alkur'ani idan ta duba za ga harfan nan ne da ta sani na larabci da wasu malamai suka ce ana buɗe surorin alkur'ani ko an buɗe wasu daga surorin alkur'ani da waɗannan harfai don a nura wa mai sauraro cewa waɗannan ko wannan alkur'ani ya haɗu ne daga waɗannan harfai amma duk da haka kun gaza ku zo da irin shi abin da yake nuna cewa sauƙaƙe ne daga wajen allah maɗaukakin sarki ma'ana babu wani wanda ya zo da shi ba manzan Allah ba ne ya kirkire shi Allah madaukakin sarki ne ya sokar da shi da haka galiban za a ga idan waɗannan harufai suka zo abin da yake biyo baya magana alkur'ani galiban idan kalla za ka ga surorin da aka buɗe daga waɗannan harufai za ga abin da yake biyo baya shine magana alkur'ani alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi haka nan alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun mimma mimma فلا يكون في صدرك حرج منه ألا ما كن سركي ديتي ألف لا ميم صاد سيتي كتاب أنزل إليك هكذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هكذا النون والهنون والكتاب والقلم وما يسترون نون والقلم وما يسترون هكذا القاف والقرآن المزيد هكذا في تدني انت تري ون ده سورة آه، مريم ده سورة الروح su ne za ga bayan waɗannan harafai ba magana alkur'ani kai tsaye zo ba yadda su ma a ciki an yi magana alkur'ani ɗin kamar wannan sura da za mu karanta za mu ga a gaba Allah maɗaukakin sarki zai yi magana alkur'ani to dama haka ne wannan yana nuni da cewa ana yin ƙalubale ne ga masu saurare ga ƙuraishawa da sauransu cewa wannan alkur'ani da kuke ji wanda aka kalubalance ku ku zo da irin shi shi ya haɗu ne daga waɗannan harafai waɗanda kuka sani daga alif da lamun da mimun da sadun da kafun da kafun da ainun da ya'un duk irin waɗannan harafai da kuka sani amma ba ku iya zuwa da irin shi saboda mai saboda Allah madaukakin sarki ne ya sokar da shi magana ce ta Allah madaukakin sarki ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ba Allah madaukakin sarki bayan ya buɗe wannan sura da waɗannan harafai sai ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun a hasiban nasu yanzu mutane suna tsammanin an yi turaku a kyale su haka an ya ƙulu amanna don sun ce sun yi imani da zarar sun faɗa sun ce sun yi imani sai a kyale su wahum la yuftanun alhali su ba za a jarrabe su ba mana ubangiji Allah madaukakin sarki yana bayani a wannan aya cewa yanzu mutane suna zato annas anan ana nufin waɗanda suka yi imani muminai wasu suka ce kuma ana nufin dukkan mutane gaba ɗaya. ma'ana kada mutane su ɗauka cewa da zarar ka ce na yi imani shikenan an gan magana shikenan aljanna ta tabbata shikenan babu wata jarrabawa ba haka na malin yake ba da haka wannan istifami a hasi nas istifami ne inkari ma'ana ana inkari ana nuna mutane ba haka na malin yake ba a hasi nas yanzu mutane suna zaton an yi ko a kyale su an ya ƙoro amanna don sun ce sun yi imani shi nan sai Allah ya kyale su sai aljanna ta tabbata a kan mutum shi nan babu wata jarraba wahum la yumtanun ba za a jarrabe su ba to wannan ba haka sunnar Allah madaukakin sarki take ba sunnar Allah madaukakin sarki akwai jarrabawa bayan imani kuma jarraba nan tana zuwa kala kala kamar yadda za mu gani a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki wani zai jarrabe shi a jikin shi wani zai jarrabe shi a dukiyar shi wani zai jarrabe shi dangane da makusantan shi iyayen shi ko 'yan uwan shi wani Allah zai jarrabe shi dangane da abin da ya shafi samun shi wani Allah zai jarrabe shi dangane da kaza jarraba dai kala kala wannan hikimar Allah ta hukunta cewa dan mutane sun ce sun yi imani ba shi kenan za a kyale kuma kuma babu jarraba Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku kamar yadda Allah ya ce ma kana Allah liyadara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al min at-tayyib ma'ana ba zai yi ba Allah ya kyala muminai akan abin da kuke kai har sai Allah ya jarrabe ku ya ma'ana kawo jarraba dan a tantance wanda yake na gaskiya da kuma wanda yake kan ƙarya ne a wani gurin Allah ya ce am hafimtum an tadkhulul janna kuna zaton za ku shiga aljanna ne walamma ya'tikum masalul ladina qalu min qablikum misalin kwatankwacin waɗanda suka wuce gabaninku bai zo muku ba masalumul ba'sa wa dharra cututtuka da tsanani sun same su wa zilzilu an girgiza su sun shiga yanayi na girgiza na tsanani na damuwa hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu mata nasarullah har manzo da wanda suke imani a tare da shi suna cewa wayo shi nasara Allah za ta zo saboda irin jarrabawar da Allah madaukakin sarki ya musu da haka Allah baya kyala mu'minai baya kyala waɗanda suke imani sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su saboda me saboda a tantance mai gaskiya ya bayyana wanda kuma yake dama imani ne na ƙarya ya bayyana ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tambaye shi yace ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an wai waɗanne mutane suka fi gamuwa da jarrabawa ne sai manzo Allah ya ce al-anbiya annabawa ma'ana su Allah ya bi jarrabawa fiye da kowa domin a cikin jarrabawa kuma akwai ɗaga daraja Allah yakan jarrabi bayansa wani sa'in dan ya ɗaga darajar su sai ka ga mutum bai cancanta je aljanna ta kauri ba amma jarrabawa da Allah zai masa a nan duniya kuma ya cinye wannan jarrabawa sai Allah ya ɗaukaka darajar shi kai shi ta kauri kamar yadda ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake faɗa ce al-hasan wal husayn jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo ne bayan musulunci yayi karfi an haifi al-hasan da al-husayn a madina ma'ana wahalar da sahabbai ta sha a makka ba su zama da ita ba kun irin wahalar da bilal ya sha da mus'ab ibn umair da kabbab ibn arad da sauran sabon manzan allah na duka da ɗauri da ma'ana ja a ƙasa da zaƙi da cin mutunci to lokacin da aka haifi alhassan da alhussein musulunci ya yi ƙwari manzan allah ya koma madina ya samu tariya, har ma an yi yaƙin badar Dan haka ya ce to allah yana so kuma ya ɗaukaka darajar ku da haka sai allah ya jarrabe su shi alhussein aka kashe shi a karbala ya shahada wannan kisan sai ya zama masa jarraba ce daga Allah dan Allah ya ɗaukaka darajar shi haka nan alhassan shi ma aka ba shi guba ya sha ya mutu shi ma wannan jarraba ce daga Allah dan Allah ya ɗaukaka darajar shi to da haka Allah yakan jarrabi bayan sa wani sa'in dan ya ɗaukaka darajar su idan da ta aiki ne idan da mutum ba wannan jarraba ba zai kai matsayin da Allah yake so ya kai shi ba sai Allah ya jarrabe shi dan in yayi hakuri kuma Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi wannan daraja din kun ga a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ce duk wanda ya karfe wa idanuwa mana Allah ya dora mai cuta ta makanta kuma yayi hakuri to bai da wani sakamako ba sai aljanna kun ga ma'ana jarrabawa ce da za a yi wa bawa idan yayi hakuri ya bai da lamari zuwa ga Allah sai Allah ya sakanta mai da gidan aljanna saboda ya jarrabe shi a nan duniya haka nan a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abin da zai samu mumini na rashin jin daɗi na zazzaɓi na rashin lafiya na damuwa na wahala face sai an kankare mai zurban shi kuma an ɗaukaka darajar shi Maza Allah ce hatta tsaya da za ta soke mutum kana tafiya tsaya ta soke ka wannan tsayar da za ta tsire ka cikin ma'ana 'yan sakanni ka zari ko cikin mintinoni ka zari to Allah zai ɗaukaka darajarka zai kankare ma zunubi kuma ya ɗaukaka darajarka to da haka ashaddun nasi bala'an al-anbiya waɗanda Allah ya bi jarraba su ne annabawa kuma ga ka karanta alkur'ani za ta ga zahirin jarrabawa da Allah ya wa annabawa Allah ya jarrabi annabi Yunus har kifi ya haɗiye shi yayi tasbihi ya tsarkake Allah sannan Allah ya tsiratar da shi Allah ya jarrabi annabi no ga yadda ya game da jarrabawa ta ɗan shi yana kiran mutane zuwa ga tsira amma ɗan shi ya fankare amma har lokacin da aka zo za a tsubana yana tausayin ɗan shi yana kiran shi zuwa ga ya zo su tafi tare amma da yake Allah bai rubuta mai shirya ba kun ga bai shirya ba Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim kun ga an jefa shi cikin wuta aka roro ta wuta aka ɗauka aka jeba shi amma sai Allah ya ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim sai ya ci wannan jarraba aka ce ki zama sanyi da aminci ga annabi Ibrahim za mu ga ma'ana annabi Lut an jarrabe shi har ta kai sai da aka ce ma ya fita za a halakar da su ta yadda sun gaya mai maganganu annabi Shu'aib dukkan annaba sun gama na jarrabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana zazzabi yana yin zazzabin da muke yi ninki biyu mana na manzo Allah ya fi namu tsanani domin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka sun mal'amsal fal'amsal manzo Allah ce bayan annabawa sai kuma waɗanda suke kamantawa sai salihan bayi haka nan haka jarrabawa take yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gwargwadon addininsa in manzo Allah ce fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fil bala in yana da kafewa addini yana da jajircewa sai a ƙara bai wajen jarraba dan a ƙara ɗaukaka darajar shi dan a ƙara ma'ana ba shi kima da daraja wa in kana fi dinihi riqqa in addinin shi langa-langa ne yana da ma'ana taushi ubutiliya ala qadri dinihi sai a jarrabe shi gwargwadon addinin shi fama yabrahu bala'u bil ibadi hatta ya yamshi ala al-abd kama yabrabu al-bala'u bil 'abd bala'i ba zai gushe ba yana samun bawa yana samun shi ɗani da ɗani ɗaya bayan ɗaya daga wannan zuwa wannan Allah ya jarrabe shi da rashi Allah ya jarrabe shi da mutuwa Allah ya jarrabe shi da lalacewar abu Hakanan hatta ya turukahu har sai bala'i ya bar bawa yamshi alal ardi wa ma alaihi qati'a yana tafiya a bayan ƙasa ba tare da zunubi a tare da shi ba mana duk wannan abin da yake samun shi Allah ya wanke mai zunuban shi a wani lafazin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Huraira manzo Allah ya ce wa ma yazalu balau bil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa waladi bala'i ba zai gushe ba ga mu'mini a cikin ma'ana dukiyarsa da ma'ana shi da karan kanshi hatta yalqa Allah wa ma alayhi qati'a har sai ya gamu da Allah babu zunubi a tare da shi to haka nan ma'ana bala'i yake dangane da bayan Allah muminai da haka anan Allah yake cewa a hasiban nasu an yutraku yanzu mutane suna tsammanin za a kyale su an yaqulu amanna dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba Allah ce wa nan fatanna allazina min qablihim tabbas haƙiƙa mun jarrabi waɗanda suke gabanin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu da sannan Allah zai bayyana zai fito da waɗanda suka gaggata wala ya'lamanna al-kadhibin da sannan kuma Allah zai bayyana ya fito da wanda suke makaryata ma'ana a wannan aya Allah yana tabbatarwa cewa fitina jarraba sunna ce ta Allah madaukakin sarki cikin al'umman da suka gabata Allah ya jarrabi waɗanda suke mu. da haka yadda ya jarrabe su mu ma haka Allah zai jarrabe mu wala qad fatanna allazina min qablihi mun jarrabi waɗanda suke gabaninsu sai me yi hikimar jarrabar sai Allah ce fala ya'laman Allah anan fala ya'laman Allah ba za ka ce Allah zai sani ba domin dama Allah ya riga ya sani Allah ya san komai tun gabanin ya kasance ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya faru da abin da zai faru da wanda bai faru ba idan ya faru ma yaya zai faru wannan Allah ya sani da ka babu abin da Allah bai sani ba to me fala ya'laman Allah take nabi mana Allah zai bayyanar domin hikimar jarrabar a nan ne gaskiya zai bayyana da wanda yake na karya sai kuma a gina sakamako a kan wannan bayyanawa din mana Allah ba zai gina sakamako a kan abin da dama sai Allah ya riga ya sani ba Allah ya riga ya san bawa wani ba zai imani ba bawa wani ba zai sallah ba bawa wani mai sako ne Allah ya sani to amma Allah ya tanka jarrabar ne dan wannan aiki na bawan ya fito ya bayyana dan in jaraba ta zo ba dan ne ya bayyana ba yanzu in ba dan an ce a je jihadi ba da waɗannan munafikai ba za su ki zuwa jihadi ba kuma ba za a gane su ba amma da aka ce a je jihadi sai suka fito da abin su a fili suka ce la tanfiru fil harri kada wanda ya kuskure fita cikin wannan zafi ya za mu fita cikin wannan zafi suna faɗar cewa mu ba ya rasulullah gidanmu ba babu tsaro inda buyutana aura suna ta gidanmu babu tsaro idan muka tafi waye bai kula mana da gida duk irin waɗannan maganganu da babu jihadin ba za su fito ba to waɗannan kuma abin da za su aikata shine fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu mana Allah zai bayyana waɗanda suka yi gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin kuma Allah zai bayyana ya fito da wanda suke makaryata akan shi kuma sai hukunci ya zo masu gaskiya sai a saka musu da gaskiyar su waɗanda suka yi aiki suka yi ƙarya kuma kuma sai a yi musu sakamako wanda ya dace da su fitintunu da Allah zai jarraba bayi da su da yawa ne kala kala ne daga ciki akwai jarraba ta hanyar dora ta talib a shar'iyya ta dora mana nauyin ibada yanzu wannan azumi da muke nauyi ne aka dora mana ni azumi a wannan wata jarraba ce wani daga nan za a watsar da shi dan zai yi raki zai ce wannan azumi wahala ne da shi ni ba zan yi ba ko kuma ya nuna mutane yana yi a zahiri amma a batsini baya azumi yana ganin wani abu ne mai wahala don haka ba zai yi ba kun ga biki wannan jarraba ba sallah da muke yi talib ne nauyi ne na shari'a da aka ɗora mana tana cikin attakalibu shari'iyya domin me domin ana so mai sallolin nan guda biyar a cikin dare da yini to wani yana nan baya iya yi to kaga bai ci wannan jarrabawa ba haka nan zakka da aka ce mu bayar ruwan da ya mallaki dukiya ta kai hisabi cewa ya bada zakka wannan jarrabawa ce a ga waye zai cinye ya bayar waye kuma zai hana haka nan abin da ya shafi karatun alkur'ani abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi kaza duk wannan talibu shari'a din jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki Da gaske irin fitintunu jarrabawa da Allah zai wa bayan shi kuma yake wa bayan shi akwai rabuwa da dangi da matsuya da gari kamar yadda Allah ya jarrabi sahabbai lokacin da manzo Allah ya zo da musulunci a Makka suka yi imani aka dinga azabtar da su sai aka ce manzo Allah ya hijira su ma su hijira Ka dan sai ne imani ne zai bar garin su zai bar matan shi zai bar ƴaƴan shi zai bar ƴan uwan shi zai tafi wani gari ila ma bai taɓa zuwa garin ba to wannan ma jarraba ce Allah ya kawo dan me dan a gane mu'mine da wanda ba mu'mine ba haka nan daga cikin jarraba akwai jarraba da talauci Allah ya sanya mutum karancin abin hannu ko rashin lafiya duk wannan jarrabawa shi zai yi haƙuri ko ba zai haƙuri ba akwai cikin mutane wanda in bai da shi baya haƙuri zai taba ɗan maganganu in ka ji shiru yana da shi amma an bai da shi zai ci suru wani ba ya ta sa'o kun ga wannan bai ci jarrabawa ba sannan akwai rashin lafiya akwai jarrabawa a kan abin da ya shafi dukiya mutum ya waye gari a dukiyar shi Allah ya jarrabe shi ko ta ƙare ko ta rabu ko Allah ya jarrabe shi da wani bangare a ciki ya kone ko a ɗebe duk wannan jarraba ce daga cikin jarrabawa akwai jarraba ta ma'ana jihadi da za a ce a fita akwai jarrabawa ta yadda za a samu tunu kamar yadda wani malami yake faɗa ce daga cikin irin jarraba yanzu mutum zai gani daulolin da suke na kafirci suna ma'ana cikin more kayan rayuwa na duniya sun bi mu wuta sun fi mu ruwa sun fi mu asibitoci sun fi mu kaza wannan ma jarrabawa ce Allah ya haka ne dan ya ga kai mumini zaka yadda da abin da yake gurin Allah zaka gane cewa wannan kyale-kyale ne na duniya zaka zama kamar yadda Allah ya umarce kada ka rubu da wannan ko ko mutum zai koma ya dinga ganin abin da suke daidai ne da ka suke cikin ni'ima shi abin da yake ba daidai bane da haka yi yana zagin addini kamar yadda aka samu su a bayan sun yi akwai wanda suka dinga zagin addini suka ce addini ne ya haifar da ci baya da koma baya ga mutane da haka in dai ana so a ci gaba sai an watsar da addini ai turai da su ci gaba yadda suka watsar da addini kaga wannan bai ci jaraba ba. wanda ya ci shi ne wanda zai ce da addinin in muka yi gaskiya muka ga kyawawan halaye muka yi kaza to za mu rabauta to duk wannan jarabawa ce akwai jarraba da ta shafi addini ta bangaren ashubuhat ma'ana wani abu zo wanda ba addini bai kange mutane a jarrabi mutane da shubha har su dinga barin addini saboda shubha wannan ma nau'i ne na fitina akwai fitina ta sha'awa ma'ana mutum ya waye gare yana biye wa son zuciyar shi har ya faɗa zuwa ga abin da Allah ya hana to duka Allah yake cewa fitintunu din nan kala kala ne sharran waɗanda suke gabanu fala ya'lamu Allahu allazina sadaqu da sannu Allah madaukakin sarki zai bayyana waɗanda suke gaskiya wala ya alamanna kazibin kuma da sannu Allah zai bayyana waɗanda suke makaryata waɗanda dama can ba gaskiya suka aikata ba ba gaskiya kuma suke kai ba kuma abin da suke kai na imani dama ba imani ne na gaskiya ba don haka da jarrabawa ta zo sai ma'ana watsi sai a gane cewa waɗannan mutane ba kan gaskiya suke ba hadisi ya inganta a cikin bukhari daga khabbab ibn arad Allah ya kara masa yarda yake mun kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuka na irin abin da muke gamuwa da shi na tsanani a garin Makka wa huwa mutawassidul burdatan lahu bi zillil Ka'aba manzo Allah yana kishin gida da wani mayafin shi a jikin Ka'aba wannan sahabi ce muka zo muka samu manzon Allah فقلنا muka ce ya رسول الله ألا تنتصر لنا بكاني ومن نكر يا رسول الله Ana بشر wahala. ala ta tad'u lana ba ka yi mana addu'a ba ya rasulullah fa qala sai manzo Allah ce qad kana man qablakum waɗanda suke gabanin ku sun kasance yu'khadhu ana kama mutum fa yughfaru lahu fil ard sai ai rami a cikin ƙasa za a kamo mutum a yi rami fa yuj'alu fiha a sanya shi cikin ƙasar a binne fa yuj'alu bil sha. sai a zo da zartu fa yudau ala ra'sihi a ɗora a kan shi fa ne nisfaini a raba shi biyu da wannan zarto ta. ana gigalawa ana yankawa sai an raba shi biyu bangare ɗaya faɗi nan ɗaya faɗi nan wa yumashshaqu bi amshaqil a yi masa mataza yadda ake taje kai a taje shi da mataji na karbe ma duna rahmihi wa azamihi tsakanin kashin shi da namun shaka za a dinga sa mataji na karfe ana fuzga amma maza Allah ce fa ba ya suddu zalika an dini haka baya sa ya bar addini wallahi maza na ce na rantse da Allah la yutimmanna Allahu hadha al-amra Allah zai cika wannan lamari wannan addini sai ya karbu sai ya cika hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadha al-maut har a gari mutum zai hau abin hawa daga garin sana'a cikin yaman har zuwa garin hadar maut garuruwa ne guda biyu a cikin yaman zai hau abin hawansa ya hau ya tafi la ya kabu illallah ba wanda yake tsoro shi Allah ba ma ya tunanin wani zai tare shi zai ba ala ganami ba ya tsoron komai sai ko kada karshe shi ya farwa dabbobin shi amma bai da wani bargaba ma'ana musulunci zai tabbata za a samu zaman lafiya a bayan ƙasa da nutsuwa har ta kai mutum zai tafiya baya tsoron komai sai Allah sai ko tsoron in dare ka karke ya farwa dabbobin shi walakin na kuma ta nuna. manzo Allah ya ce sai dai kuna yin gaggawa haka manzo Allah ya a bai. mahallin shahid anan manzo Allah ya gaya mana irin jarraba waɗanda aka yi suka gabace mu har ana yanka mutum a raba shi biyu saboda wannan addini a caje mutum da mataje na karbi saboda wannan addini shi yasa in mutum ya karanta sira ya karanta tarihi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yadda suka sha wahala da gwagwarmaya to babu shakka in yana da hankali zai ƙara gode wa Allah kuma ya ƙara jinjina musu kuma ya sani shi addini kyauta ya zo masa in ka karanta irin yadda su bilal suka sha wahala ka karanta yadda irin su mus'ab ibn umair dan gata wanda majiyarta take ji da shi ga jin daɗi tana ba shi amma ji ya bar wannan saboda Allah lokacin da ya shahada ba ba iya samun mayafin da za a yi masa da ne da shi ba in an ja an rube kan sai kabar ta fito in an rube kan sai kan ya fito mayafin shi kai a tare da shi alhali a baya ya fi kowa jin daɗi mahaifin tana ba shi kuɗi tana siyar da shi daɗi a garin makka ana je da shi amma dai da su ce ko ka bar addini ko in daina baka yace ki je da abin da yake gurin ki na zaɓi Allah da manzonsa haka yayin hijira ya koma Madina kuma yin shahada a Uhud aka zo binne shi amma ma ya fi ɗaya ko ma ya fi ba fere rufe jikin shi gaba ɗaya ba haka da in ka kalla irin su a Anas ibn Nadir yana ba da labarin farfarsa irin yadda ya zo bai je yakin badar ba ki ya rasulullahi ban je yakin ka na farko ba amma duk ran da Allah ya kai mu yaki na gaba za ka ga abin da zan yi sai ga yakin Uhud ya zo ya fita ya tafi tare da manzon Allah zuwa ya jihadi aka je aka fara fafatawa jarrabawa ta zo aka ma'ana ci galaba kan musulmai har suka fara yo bayan suna guduwa إذ تفقدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم Allah yana ba mu labari cikin Ali Imran ta yadda abin ya faru da yadda aka kashe muminai ta yadda har manzon Allah sai da aka je wannan faffa na Anas ibn Nadir yazo ya samu sahabbai a gefe sun ja baya sun rafu ce me ya faru suka ce ai ana cewa an kashe manzan Allah ya ce ya za ku tsaya haka ku tashi ku mutu akan abin da Allah ya bar duniya mana yace wallahi inni la ajidu rihal jannati min duni uhud yace kai bari in gaya muku ni ba kanshin aljanna nake ji a bayan dutsen nan na uhud dan haka ya shiga yace Allah ina neman na barranta daga abinda waɗannan suka yi mana abinda mushrikai suka yi abinda kafirai suka yi Allah ba ni ba wannan aiki waɗannan kuma yan kwana mu'minai abinda suka yi Allah ina neman uzuri sai ya kutsa ya shiga cikin filin daga yana bugawa ana buga masa haka sai da yin shahada da aka zo ba iya gane gawarsa ba saboda tsakanin suka da tsara an samu sama da guda tamanin a jikin shi sai da yan yatsun sama yar uwarsa ta kalla ta ce wannan dan uwana ne za ka karanta irin sa Hamza ibn Abdul Muttalib sayyidu shuhada sai yadda ya shiga ya fafata har zuwa lokacin da aka ji shi ka karanta irin tafiyar da sahabbai suka yi daga Makka zuwa Madina yin hijira ga zafin rana ga rashin hanya ga wani bai da abin hannu ga tsoro kuma a haka suke wannan hijira suka keta waɗannan duwatsu da sahara da zafin rana suka zo madina suka bar dukiyarsu da da abin da suka mallaka a garin Bakka saboda mai saboda wannan addini za a karanta irin yadda bayan mafatin manzan allah suka jajirce ba su tsaya nan ba wasu suka tafi sham garuruwan sham wasu suka tafi misra wasu suka tafi ma'ana a sham suka tafi suka shiga don yada wannan addini mu zauna nan ba sai da suka ɗauko addinin suka dinga yaɗa shi a zamanin sai jina umar addini ya dinga tafiya yana yaɗuwa abu bin al abu ubaida ibn jarra sharahbil ibn hasana da sauran manya-manyan sabon manzan allah sa'ad ibn abi waqqas da suka fito suka yi ta jihadi ka karanta jihadin qadisiyya ka karanta yadda aka buɗe garin ma'ana misra mu zauna nan ba haka suke taiwa addini aiki ita nan za a gane kai yanzu addini ya zo maka kyauta ba abin da za ka yi sai ka nema musu gafara ka kiyaye haƙƙinsu ka kuma gode wa Allah kuma ka jajirce dan jarraba da suka gama da ita inda yanzu ne wani da yawa mutane su zaune su za su bar addini ku duba akwai sahabin da yake suna tafiyar jihadi ba akwai lokacin da saboda tsananin yunwa ba abin da za su ganyen bishiya suke ci suka ce idan muka yi bayan gida kamar na dabbobi dabino ne za a ɗauko a ba mutum ƙwaya ɗaya shine rabon shi a ranar saboda kada ya kare in ya balla sai ya tsotsa ya tsotsa ya aje dan an jima ya samu abin da zai tsotsa saboda babu abin da za an tafi jihadi kisar jabir ibn abdullahi al-ansari da ya babu labarin al'ambar a cikin sahihi muslim yace sun yunwa ta yi yunwa sun rasa ma ya za su a irin wannan yanayi ta za ga dabino ɗaya ake ba mutum ya tsotsa ya aje sai muna kewayawa sai ga wani ƙasan kibiruwa ya turo shi waje yace ana kiran kifin al'ambar yace kifi ne katu dan yana kimata shi yace farmin idan shi sai mutum goma sha uku ki shiga yace akan ɗauki kashin shi kashin karin kifin kashi na kifin yace sai a kaba shi a kamar baka da shi a kaba sai a duba raƙumin da ya kowanne tsawo sai mutum ya hau sai a kora yanki ta karkashin da su ce sai da suke watanni suna cin wannan kifin haka suke cin shi yi. saboda mai an fita jihadi ba abin da za a ce wannan shi ne irin jarrabawar da Allah ya wasu abban manzan Allah amma manzan Allah ya ce gaggawa suke su yi haƙuri Allah zai cika addinin kuma haka Allah ya cika addinin kuma haka Allah zai cigaba da cika addinin da haka Allah yake gaya mana wannan sunna ce ta Allah ya jarrabi mutane kuma an jarrabi wanda suka gabace mu haka nan mu ma wannan al'umma lallai za a jarrabe mu abin da ake son ga mutum ya yi haƙuri ya ci jarrabawa ya mai da lamari zuwa ga Allah ya gode wa Allah a kowane irin yanayi ya samu kanshi kada ya yarda ya abin da zai raba shi da addini kada ya yi abin da zai zama raki ko kuka ko kai ƙarar wani Allah ga wani Allah maɗaukakin sarki magana mai haƙuri kyawawan kalmomi shine ya kamata musulmi ya faɗa sai kuma Allah maɗaukakin sarki ce am hasiban ya ya'maluna An hasiban ladina ya'maluna ake an yasbiquna sa'a ma yahkumun na daga nan sai siyakin alqur'ani ya jiro zai mana bayanin yadda ma'ana mutane suke kashi kashi kashi na farko wanda muka karanta ayar da muka karanta yanzu za mu ga tana yi mana bayanin mumini wanda zai tsaya kan aƙidarsa saboda haka Allah ya jarrabu waɗanda suke mu, shi ma in jarraba ta zo to ya tsaya a kai to akwai waɗanda kuma da su ake jarraban muminan su ne suke kama muminan tsela su ɗauri ƙila su ne suke kama muminan su kashe ƙila su ne suke kama muminan su azabtar to masu irin wannan aiki da kuma ma waɗanda suke kafirci to Allah ya ce su sani ba ba za su kumce mana ba am hasiban ladina na sayyi'at yanzu ko waɗanda suke aikata mummunan ayyuka suna tsammanin an yasbiquna su kumce mana Allah ya ce sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa yayi muni ma'ana Allah yana gwada cewa babu wani wanda yake aikata mummunan aiki as-sayyi'at anan ta hada da shirka ta hada da sabawa Allah madaukakin sarki ta hada da yin buka. da ka waɗannan da suke kama muminai su ɗauri da waɗanda suke kama muminai su kashe da masu yi wa muminai izgini akwai masu yi wa masu addini izgini kullum suna zagin masu addini suna ɓata su suna ganin su gidadawa wawaye suna jin su suna musu dariya duk masu irin waɗannan laifuka duk wani wanda zai aikata laifi kowane irin laifi ne Allah ya ce tana zaton za su kuke mana ne ina ayat tana gwada cewa babu wanda zai kuke wa Allah duk wanda kaga yana aikin da ba daidai ba amma lafiyar ta kalau ya kwana kalau ya tashi kalau ya ci ya shayi ya dariya ya tsuhu to ka sani ta lala Allah ya ne bai fi karfin Allah ba kuma lokaci ne da Allah ya sanya na ajali bai yi ba dan komai a wajen Allah yana da iyaka shi yasa waɗannan masu garkuwa da mutane da suke ganin kamar cewa sun tsira har a gansu a jeji suna rawa suna murna suna shewa suna tsalle har su dinga cewa za mu kama za mu yi kaza in ba a yi kaza ba za mu yi kaza suna ganin ga lafiya tare da su ai sun kubuta to ba mu tsira wa Allah ba Allah ya san da su kuma yana ganin su kuma abin da suka yi Allah ba zai kyale ba Allah yana jinkirtawa amma ba ya ba. inna Allah yumhiru wala yuhmil Allah yana jinkirtawa amma ba ya kyalewa wanda Allah yana ta inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yufliku Allah yana jinkirtawa azzalimi har idan ya kama shi ba zai kuncewa ba da haka za su tsalle za su rawa za su ci za su sha za su shewa za su kama wanda suke so su kashe wanda suke so amma su jira lokaci in lokaci ya da ƙanƙanin tsaba Allah zai halaka su Allah zai iya halaka su da yunwa Allah zai iya halaka su da iska Allah zai iya halaka su da zafi Allah zai iya halaka su da sanyi Allah zai iya halaka su da dabbobin daji da kuda da sauro su waɗannan rundunoni ne da Allah zai iya halaka su da haka kai dan adam duk inda zaka je ba zaka tsire wa Allah ba karkashin ikon Allah kake kuma da komai Allah ya ga dama sai ya halaka ka dan karamin abu sai Allah ya halaka bawa da shi da haka in ka ga bawa yana abin da ya ga dama Allah ne ya kyale ya jinkirta mai kuma lokaci na yi wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ta ɗauka Allah ya gafala dangane da abin da azzalumi suke inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhatu fihi al-absar ana jinkirta mu zuwa ranar da ido zai raina fata ranar da kowa zai kankan da kai ranar da duk wanda bai je wa Allah da kyakkyawan aiki yau zai kubuta ba da haka anan Allah ya ce yanzu waɗanda suke aikata munanan ayyuka waɗannan masu yin shirka akwai wanda su kuma suna nan aikin su shirka ai bokanci har ma suna da awar ba abin da zai gagari in mutane suka je gurin su neman abin da suke kira magani ko taimako sai fi dariya sai ai ba abin da zai gagari ai kaza su ma su jira lokaci yana yi duk in lokaci ya Allah ba zai kyale su ba Allah yana jinkirta amma ba ya kyalewa am hasiban allazina ya'maluna sayyi'at yanzu ko waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammani an yasbiquna su rigaye mu su tsere mana su kurce mana Allah ke sa a bayan kuma kir abin da suke hukuntawa yayi muni mana wannan tunani mummunan tunani ne babu yadda za su guje wa Allah akwai lokaci kuma in lokaci ya Allah zai kama su kun ga nan jan kunne ne ga duk wanda yake aikata mummunan abu da ya ji tsoron Allah ya daina idan bai daina ba to ya sani ba zai fi karfin Allah ba in lokaci Allah madaukakin sarki zai kama shi من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين bayan an yi maganar masu aikata mummunan aiki da su kiyaye Allah kuma ba za su tsere wa Allah ba sai Allah ya ce man kana yarju liqa Allah duk wanda yake fata yake kauna gamuwa da Allah fa inna ajalallahi la'at to suyi sani ajalin da Allah ya buga ya sanya la'atin mai zuwa ne wa huwa samiul alim kuma hakika Allah shi mai ji ne kuma masani ga dukkan komai ma'ana yanzu kuma an jiyo ga mu'mine waɗanda suke imani waɗanda suke fatan gamuwa da Allah su sami kyakkyawan sakamako shine man kana yarju liqa Allah wanda yake fatan gamuwa da Allah ma'ana yana da imani in ya je lahira zai samu kyakkyawan sakamako saboda imanin da yi saboda ayyukan da yake nagartattu wanda yake da irin wannan ƙauna da fata to ya sani fa inna ajalallahi la'at ajalin da Allah ya sanya lokacin da Allah ya buga la'atin mai zuwa ne kada ya ga nisan abin yana nan zuwa kuma in lokaci ya zai samu wannan sakamako don haka babu abinda yake a gare shi illa ya haƙun ya jira lokaci wannan bishara ce ga muminai waɗanda suka gaggata zamuwa da Allah suka yi imani da Allah suka gaggata shiga aljanna da samun ni'ima to wani zai iya cewa to ai yanzu ba wanda yake son mutuwa ta kuma mutuwa sai an yi ta ne za a je lahira sannan har a shiga aljanna to waye wannan ayar za ta tabbata a kan shi a ce yanzu liqa Allah waye za a ce yana fata yana kauna ta gamuwa da Allah kuma ga shi gamuwa da Allah sai an mutu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah ma zai so gamuwa da shi to yaya za a ga shi muna gudun mutuwa duk wanda ya ga mutuwa guduwa ne وجاءت سكرة الموت بالحق التي ذلك ما كنت منه تحيد bayan mutuwa ya zo da gaskiya kuma shi ne abin da kake gujewa mana aisha Allah ya kara mata yarda ta yi irin wannan tambaya da ta ji manzon Allah ya ce wanda ya so ruwa da Allah Allah zai so ruwa da shi sai ta ce ya rasulullah ko wannan ma yana cin mutuwa to yaya za a ce manzo Allah ce ba wannan ba ake magana ya Aisha shi mumini idan ya zo mutuwa ya zo barin duniya za a yi mai bishara da kyakkyawan makoma sai ya ji yana so ya mutu in ya bar duniya to a wannan lokaci a habba liqa Allah fa ahabba Allah liqa sai ya ji yana son mutuwa da kuma yana son gamuwa da Allah kenan sai Allah ya so gamuwa da shi shi haka lokacin da za a mutu lokacin da zai mutu ana damuwa ana cikin baƙin ciki shi yana farin ciki shi ne wani waƙin ke ta na adam ya kai dan adam da ka ummuka baqiyan wa masruka mahaifiyarka ta haife ka kana kuka kana ihu Wannan su ka za su kura surura ga mutane gefen ka suna farin ciki ana alhamdulillah ta so lafiya me ta samu ya mace ce namiji ne to Allah ya albarka ana murna a buga a gaya wannan a gaya wannan kai kuma kana kuka kai lokacin da ka zo kana kuka to ka yi kokari ka yi aiki kuma ran da za ka mutu su suna kuka sai kana farin ciki a ranar mutane na kuka saboda kyakkyawan halayenka da ɗabi'unka da yadda za a tuna ka ana kuka kai kuma kana farin ciki saboda mai ka ga bishara da alkhairi domin yayin da mutum zai mutu mala'iku na zuwa in na kwarai ne mala'iku ne za su zo muminai da ma'ana da gabani mai kanshi za su zo zauna kusa da shi da zarar ran ta da za su karɓi ran sa cikin wannan likabanin sai a yi sama da ran sai sama ta ɗau ƙanshi har mala'iku su ringa cewa wannan wani irin rai ne mai ƙamshi sai a ce wani mai ɗan wani haka za a je sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya su mai rakiya zuwa sama ta biyu na sama ta biyu su mai rakiya zuwa ta uku ta uku su mai rakiya zuwa ta hudu haka za a je sai an je ƙone ta sama sai ana ce ku rubuta littafin bawa na cikin illilina ku rubuta cikin bayi amintattu karɓaɓɓu sannan ku damar da ranki a bayan ƙasa na riga ne mai alƙawarin cewa da ƙasa na fitar da su gare ta zan mayar da su kuma daga cikin zan sake fitar da su da haka sai a dawo da ran mutum a lokacin an riga an binne an riga an yi menene sai rai kuma ya dawo da haka a lokacin shi yana farin ciki yana murna da wannan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wasu malamai suka ce wannan a lokacin mutuwa to haka a lokacin duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi aka shi kuma kafiri yayin da zai mutu za a nuna mai mazaunin shi da tashin hankali sai ya ji baya son mutuwa sai ya ji baya son haduwa da Allah fa yakrahu Allah sa'a, sai Allah ma ji baya son haduwa da shi to haka shi mumini yana fata gamuwa da Allah dan ya samu kyakkyawan sakamako to duk wanda ya imani da cewa zai gamu da Allah kuma yayi aiki na kwarai to ya kwantar da hankalin shi fa inna ajalallahi a alƙawarin da Allah yayi mai zuwa ne wa huwa samiu Allah ne mai ji duk wani mai ji ba irin jin Allah bane jin shi yana da iyaka akwai abin da baya ji saboda yayi nisa baya gurin akwai yaren da baya fahimta gashi ana faɗa amma baya fahimta amma Allah yana jin komai daga kowa daga komai dukkan waɗannan abubuwan da suke kewaye da mu kowane abu akwai irin tasbihi da yake ubangiji kuma Allah yana ji takalminka hularka rigarka kayanka suna wa Allah tasbihi kai ba ka ji amma Allah yana ji kai kuma jinka yana da iyaka da an wuce wannan iyaka shi kenan amma na Allah bai da iyaka babu abin da Allah baya ji da haka shine as-sami'u kuma shine ne alim Allah ne masani ga dukkan komai da haka babu abin da yake koyuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana jin komai kuma yana ganin komai sai Allah ce wa man jahada wanda yayi kokari yayi jihadi yayi kokari ya dage fa inna ma yujahidu li nafsihi to yana dage wanne ga karan kanshi fa inna Allah haqiqa Allah la ghaniyun 'anil 'alamin mawadaci ne ga barin talikai Allah baya buƙatar komai gurin kowa don haka wa man jahada wanda ya daji ya hana ransa da son zuciya ya hana zuciyarsa da bin son abin da take so ya hana kan shiga abin da Allah ya saba yasa Allah ya Allah ya saba wa Allah ya hana kan shi yin abin da Allah ya hana yayi abin da Allah yake so ya dage kun ga faɗin wa man jahada yana da cewa ana buƙatar mutum sai ya jajirce sai ya dage sai ya dage kan imani sai ya dage in jarrabawa ta zo sai ya dage wajen yin da'a sai ya dage wajen barin sako sai ya dage wajen haƙuri da abinda Allah ya kaddara to duk wanda ya wannan jihadin fa inna ma yujahidu li nafsihi kan shi yake wannan jihadin ba zai amfani Allah da komai ba in mun bi Allah ba abin zai kare Allah a hadisi Allah yana cewa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin za za zama daidai da zuciyar wanda yafi kowa tsoron Allah ma'ana zuciyarmu ta zama kaf irin ta annabawa ko irin ta sayyidina Abubakar wajen tsoron Allah to wannan Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai ƙara komai a mulki na ba Hakanan da na ƙarshen mu da na farkon mu da aljanu da mutane za su zama a zuciyar wanda ya fi fajirci wanda ya fi kowa fajirci a ce haka kowa zuciyar shi take fajiri ne da wannan ba zai tauye Allah da komai ba da haka wanda ya nagari kanshi man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda ya nagari kanshi wanda ya mummuna kanshi sai Allah ya ce inna Allah haqiqa Allah la ghaniyun haqiqa Allah mawadaci ne anil alamin dangane ga tarikai babu abinda Allah yake so a gurin tarikai babu wani dan adam da Allah yake neman wani abu a gurin shi da haka in ka bauta wa Allah ka kaiwa in ba ka bauta Allah ba san ka cutar ba Allah ka cutar ba ba kuma Allah ka amfana ba a hadisi Allah ya ce ya ku yan adam ba ku isa ku amfane ni ba balanta na ku amfane ni ba ku isa ku cutar da ni ba balanta na ku cutar da ni da haka da abin da mutum yayi kan shi ne wannan faɗaitarwa ne da kuma jan hankali gare mu zuwa ga mu dage mai abu na kwarai wanda yake na daidai da umman yi kanmu za mu amfana idan kuma mutum ya kishi haka kansa zai cutar sai Allah ce wallazina amanu wallazina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna anhum sayi'atihim لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون يا الله ما أوكي تركي يساكي بعد العبار المؤمنين وأن suka tsaya suka ci jarrabawa da Allah ya musu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka nagartattu da nukaffiran na anhum sayyi'atihim ubangiji ce tabbas za mu kankare mu zurbar wa la najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun kuma za mu saka musu mafi kyan abin da suke aikatawa kuma wannan nuni ne ga cewa idan jarraba ta zo su ga waɗanda za su samu kyakkyawar sakamako su ne wanda suka tsaya kan imani allazi na aman suka tsaya kan imani ba su ba su ja da baya ba sannan wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu aiki nagari shine aikin da Allah yake so kuma ya dace a bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka yi shi da ikhlasu aka yi shi da tsarkake niyya an yi dan Allah kuma dama Allah yana son wannan aiki kuma an yi yadda manzon Allah ya kori shine al'amalu salih to suka yi nagartattun ayyuka kun ga bid'a ba ta cikin al'amalu salihah dan ita bid'a tana sabawa ne ta hanyar yin abin da manzan Allah bai zo da shi ba ko manzan Allah bai koyar ba manzan Allah ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda yi wani aiki da babu umarnin mu akai an mayan masa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda zai kirkiri wani abu cikin lamarin mu wanda cikin addini ya kawo bid'a cikin addini manzan Allah ce an mayan masa da kayan shi da haka bata zama al'amalin salih ba badantana kuma shirka balantana kafirci a'a ita bid'a karan kanta da wanda mai yin ta ba kafiri duk da akwai bid'a da ke mai da mutum kafiri amma ba duka bid'a a suke mai da mutum kafiri ba to bid'a amma da bata ta mutum idan mutum ya yi ta zai da a gurin Allah dan ba al'amarin salih bane al'amalu la kunu salihan illa idza kana lillah wa muwafiqan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam aiki baya zama nagari sai in ya zama dan Allah aka yi shi kuma ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu sai Allah ce da nukaffiranna anhum tabbas haƙiƙa za mu kankare musu sayyi'atihim zunubansu ma'ana za mu yaje musu su da suka yi mu kankare musu wannan zunubai sannan wala najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun za mu saka musu mafi kyan abin da suke aikatawa shine abin da muka karanta a baya da yi za a ninka maka ninki goma ninkin goma ninkin har zuwa abin da Allah ya so inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci daidai da ƙwayar komayya min tsantsantar zalunci Allah baya yi li kamali adlihi saboda kamala adalcin ubangiji na haka baya zalunci sai Allah ya ce wa in taku hasanatan in ta kasance kyakkyawa aifa Allah yana ninninka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma ya ba da lada mai girma daga wajen shi dan haka duk wanda ya yake kyakkyawan aiki zai samu kyakkyawan aiki a wajen Allah madaukakin sarki wannan aya tana gwada mana cikin mutane akwai waɗanda za su jajirce su ci jarraba wanda Allah zai mutu tsaya kan imani da ayyuka nagartattu kuma su samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ka sanya mu cikin bayinta da za su samu kyakkyawan sakamako Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah maɗaukakin sarki ka karɓi azumin mu da ibadun mu Allah ka yafe mana abin da muke wanda ba daidai ba Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah ka nisantar da mu da tashin hankali da garkuwa da mutane da sata da faɗi da duk wani mummunan aiki Allah ka kare mu ka kare al'umma gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin